Typiquement, mon père, Papa Wemba. Hmm. Tu as aussi un peu touché. Euh, this is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyin ne tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muka sake dawowa a wannan shirin na daren yau Alhamis 25 ga watan Afrilun shekara ta 2024. Bayan labaran duniya za ku ji cewa wani bincike da jami'ar kasar Ghana ta gudanar ya nuna cewa kashi 40 cikin 100 na 'yan jarida a kasar suna fuskantar musgunawa yayin gudanar da aikinsu. su. laifukan da aka aikata na cin zarafin 'yan jarida suna nan misalai da yawa ba sai na fara kirga su ba wannan ne ma muke fara so mu ga an bibi hakkin wani 'yan jaridu an an kwato musu hakkin su gwamnan jihar kano da ke arewacin najeriya ya jaddada kudurinsa na binciken ayyuka da kwazon kwamishinoninsa kamar yadda ya yi alkawari a lokacin rantsar da su za mu kawo muku maimacin shirin yanayi da muhalli amma kafin duka waɗannan sai a gyara zama domin jin labaran duniya. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. shugaban amurka joe biden da shugabannin wasu ƙasashe goma sha bakwai sun buƙaci ƙungiyar hamas ta amince da yarjejeniyar shirin tsagaita wuta da isra'ila tare da sakin mutanen da ta garkuwa da su cikin gaggawa sanarwar da fadar white house ta fitar a yau alhamis ta ce yarjejeniyar za ta kawo tsagaita wuta nan da nan a gaza wanda zai kawo sauƙin kai ƙarin taimakon agajin jin kai da zai kai ga duk faɗin gaza da kuma kawo ƙarshen tashin hankalin sanarwar ta kuma ce al'ummar gazan za su iya komawa gidajensu da filayensu da tabbatar da matsugunai da samar da kayan agajin jin kai wani babban jami'in gwamnatin biden a wani taron manema labarai a yau alhamis ya ce hamas ta yi watsi da yarjejeniyar da za ta bayar da damar sako mata da waɗanda suka jikkata da tsofaffi marasa lafiya da tegar kuwa da su amma ya ce akwai alamu da ke nuna cewa ƙungiyar tana tunanin ta yin rahotanni daban-daban na nuni da cewa kungiyar hamas na neman tsagaita wuta da janyewar dakarun tsaron isra'ila gaba ɗaya daga zirin gaza da ƙarin agajin jin ƙai da kuma mayar da 'yan gazan da suka rasa matsugunansu zuwa arewacin ƙasar jami'ai a ukraine ta tsakiya sun ce a yau alhamis wani harin makami mai linzami da rasha ta kai ya raunata akalla mutane shida a yankin chakasi Ihor Tubret gwamnan yankin Jakasi ya ce tashe-tashen bama-bamai da burbushin makamai masu linzami sun lalata gidaje kusan hamsin. Babban jami'in da Rasha ta saka a garin Zaporozhye na kudancin Ukraine da ke ƙarƙashin ikon Rasha ya ce, a yau Alhamis wani hari da jirgin Ukraine mara matuƙi ya kai ya kashe mutane biyu. Yevgeny Baliski ta kafar Telegram ya ce harin ya faru ne a wani ƙauye a kudu maso gabashin birnin Zaporozhye kuma ya afkawa wata mota. A yau Alhamis shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya gode wa Birtaniya kan sabbin takunkuman da ta kakaba wa Rasha da kuma tallafin sama da dala Amurka miliyan 600 ga Ukraine yayin da ministan kudin Birtaniya Jeremy Hunt ya kai ziyara birnin Kyiv. Sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ya jaddada wajibtin ci gaba da alaƙa tsakanin Amurka da China yayin ganawarsa ta farko a hukumance a birnin Shanghai. A safiyar yau Alhamis, Blinken ya tattauna da Chen Jinin, sakataren jam'iyyar Kwaminis ta ƙasar China na birnin Shanghai. Blinken ya ce muna da haƙƙi akan al'ummar mu kuma haƙiƙa wajibi ne ga duniya ta tafiyar da dangantakar da ke tsakanin ƙasashenmu biyu cikin mutunci wannan shine wajibcin da muke da shi kuma wanda muka ɗauka da muhimmanci ina ganin alƙiblar shugaban amurka joe biden da shugaban china xi jinping shine ci gaba da gina waɗannan hanyoyin ganawar tare da tabbatar da ɗorewarsu da kuma tunkarar bambance-bambancen da ke tsakaninmu don haka a yau na godiya da kasancewa ta a nan a yayin tattaunawa da ɗaliban amurka da china da ke jami'ar new york ta shanghai blinken ya jaddada muhimmancin faɗaɗa mu'amala tsakanin ɗalibai da masana da harkokin kasuwanci ana sa ran blinken zai gana da shugaban china xi jinping da yammacin gobe juma'a a birnin beijing ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce blinken zai yi taron manema labarai a birnin beijing kafin ya dawo washington Akalla fursunoni 118 ne suka tsere daga gidan yari bayan ruwan sama kamar da bakin kwarya a daren jiya Laraba wanda ya lalata ginin da ke Sileja kusa da babban birnin tarayyar Najeriya kamar yadda kakakin hukumar kula da gidan yarin ya bayyana. An ɗauki sa'o'i da dama ana ruwan saman kamar da bakin kwarya inda ya sanadiyar rushe wasu sassan gidan yarin da suka hada da katanga da gine-ginen da ke kewaye kamar yadda kakakin gidan yarin adamu duza ya sanar a yau alhamis jami'an hukumar na farautar fursunonin da suka tsere kuma kawo yanzu sun samu nasarar cafke goma daga cikinsu tare da taimakon wasu jami'an tsaro duza ya ce muna aiki tukuru don ganin an kamo sauran kuma an umarci jama'a da su sanya ido sosai tare da kai rahoto ga hukumar tsaro mafi kusa tserewa daga gidan yari ya zama babban matsalar tsaro a najeriya wanda cunkoson jama'a da karancin kudade da kuma matakan rashin tsaro suka haifar. tara Aminu fage kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To yanzu kuma sai rahotannin da muke dauke da su. Wani binciken baya-bayan nan da jaridar wato da jami'ar Ghana ta gudanar ya bayyana cewa kusan kashi 40 cikin 100 na 'yan jarida a kasar suna fuskantar hare-hare da sauran nau'o'i na murzunawa a yayin gudanar da ayyukansu. yayin da a sakamakon binciken ya haifar da fargaba a zukatan jama'a da ma 'yan jarida kungiyar 'yan jarida ta kasar ta ce ya kamata gwamnati ta ɗauki matakan da za su samar da kariya ga ma'aikatan watsa labarai wakilin mu hamza adam daga kumasi ya haɗa mana wannan rahoto yayin ganawarsu da manema labaru Dr. Yabuwa Benin babban lecturer a cibiyar koyar da ilimin sadarwa a Jami'ar University of Ghana da ke Accra babban birnin kasar ta bayyana cewa Akalla kashi 38 cikin ɗari na waɗanda aka yi wa tambaya sun ce sun fuskanci farmaki a bakin aikinsu. Ta ce saboda haka 'yan jarida da dama suna cikin fargaba na yiwuwar wani abu zai iya cikawa da su yayin da suke gudanar da aikinsu. Dr. Yabuwa Benin ta ce hakan dai na da matukar tayar da hankali ganin yadda ake ci gaba da kai hare-hare kan 'yan jarida ba tare da wani mataki na dakile wannan lamari daga gwamnati ba. Abdullah Shamun Bako ɗan jarida ne a gidan rediyo ta Marhaba FM da ke akara babban birnin Ghana na ɗaya daga cikin 'yan jarida da aka kai ma hari a bakin aiki ya mini karin bayani tare da nuna halin da yake ciki ma a yanzu a matsayinsa na dan jarida a kasar. ina gabatar da shiri ne sai kwasan muka ga wasu 'yan siyasa sun faso gidan rediyo dinmu suka zo suka nuna damuwa wai an yi wasu bayanai bai musu daɗi ba a bar su su muddake mu da sauransu to da kyar da kyar dai jami'an tsaro suka zo suka suka kare mu to kaga waɗannan abubuwan kenan na nuna cewar kamar 'yan siyasa ba sa son yau da kullum ana faɗan gaskiya ana fitar da bayanai wanda yake cigaba da gamsar da jama'a suna son a rika rufa-rufa cin hanci da rashawa da ake zargi ake yi a 'yan jarida su daina irin waɗannan labarai da sauransu kaga waɗannan kuma tamkar tauye hakkin ɗan adam ne to yana daga cikin abin da yake damun mu da muke ganin cewar ya kamata a ƙara ba mu ƙarfin gwiwa tare da saka muna mara mai aikin mu ba sani ba sabo wanda da hakan ne mu ma 'yan jarida za mu taimakawa gina ƙasa. Sheku Fahad Adam mamba a kungiyar 'yan jarida ta ƙasar Ghana wato GJA a takaice ya ƙara da nasa murya kan bukatar mai da hankali wajen ƙari 'yan jarida a kasar. Har kullum mu muna ta kira ne domin farko ma tun da farko ma a duba a ga laifuffukan da aka aikata na cin zarafin 'yan jarida suna nan misalai da yawa ba sai na fara kirga su ba. Wannan ne ma muke fara so mu ga an bibi hakkin wannan 'yan jaridu an an kwato musu hakkin su kafin ma a shiga maganar cewa kare 'yan jarida. Saboda Malam Hamza idan dai da ana ɗaukan kwakwaran mataki akan wanda suke cin zarafin 'yan jarida a cikin shekarun baya kawo yanzu da yanzu wannan matsala ba abinda da muke magana a kai ba kenan kuma za ka duba eh, eh, a matsayin gane da ake kallanta madubin dubawa a demokradiyya a nahiyar Afirka ya kamata a ce ita ce wadda yake ta nuna ko kuma ta ba da wani misali kan yadda za a kare hakkin ɗan jarida amma sai muka sai muke ganin saɓanin haka musamman ma a 'yan shekarun bayan nan da yake za ka ga an samu wurare da yawa ko kuma abubuwa da yawa da suka faru a cikin zarafin 'yan jarida. To na ga wannan lokaci ya riga ya yi da ya kamata gwamnati ta yi magana ko kuma ta kawo ƙarshen wannan lamari. To sai dai a wani jawabin da ofis ɗin ministan sadarwa a kasar ta gabatar ta ce gwamnati fana ci gaba da nata iya bakin kokari domin kare hakkokin 'yan jarida sabida suna da muhimmanci wajen ci gaba na kasar ciki ma har da gabatar da karar masu tauye haƙƙoƙinsu. Ghana dai na ɗaya daga cikin ƙasashen nahiyar Afirka da take da farin jini sosai wajen kare hakkokin 'yan jarida tare da bunƙasa demokuraɗiyya amma ko wannan hare-haren bayan nan ka iya dushe farin jinin ta Hamza Adam muryar Amurka daga kuma si Ghana. To gaida Hamza Adam. An jima kaɗan kuma za mu sake leƙawa ƙasar ta Ghana, to amma yanzu bari mu nufi Najeriya. Gwamnan jihar Kano da ke arewacin Najeriya Abba Kabir Yusuf ya sha alwashin bibiya da bincikar ayyuka da kwazon kwamishinoninsa kamar yadda ya yi alkawari a lokacin da aka rantsar da su. A wata tattaunawa da Muhammad Hafiz Baballe, gwamnan ya kuma bayyana yadda suka tunkari shirin tallafawa 'yan jihar ta Kano. domin rage raɗaɗin wato ko kuma tsananin rayuwa da ake fama da shi a faɗin ƙasar. kaga lokacin da na ba su wannan wa'adi na ɗaya da wata shida na ba su kuma a wannan lokaci muna ta fama da shari'an nan a kotun koli bayan allah ya sa kotun koli ta tabbatar mana da wannan wannan an ci gaba da bibiyarsu da tabbatar da cewa abubuwa da suka yi a yanzu cikin ikon allah sakataren gwamnati ya kawo min rahoto wanda ranar da na rantsar da waɗannan kwamishinoni da masu ba da shawara ranar na karɓi rahoto so da haka a yanzu ina nan ina duba wannan rahoto kuma in allah da na koma zan bi shi ɗaya bayan ɗaya mu tabbatar da cewa an yi adalci wanda ya kamata a yi masa abu ko a ci gaba da shi za a yi wanda aka ga bai yi daidai ba za mu iya canja mishi guri wanda aka gama kwata-kwata bai yin ba in dai rahoto ya ba tun allah da za mu canja so da haka muna kai allah da na koma ƙasa najeriya na koma gida za mu duba wannan rahoto To mai girma gwamna ina aka kwana dangane da batun tallafin da jiha ke yi wa al'umma. saboda shiga matsananciyar rayuwa da aka shiga kamar waɗanda matakai gwamnatin jihar kano ke ɗauka wajen ganin an sauƙaƙa wa talakawa rayuwa wannan abu ne wanda ala kulla halin a cikin samunki tun da muka shiga gwamnati babu abin da ya fi damun illa irin wahalhalu da al'umma suke ciki musamman na sha magana na sha magana akan wannan wahala ta rayuwa ta talauci ta yunwa wanda ɗaya daga cikin abin da muka fara yi a kansu shine mu siyo kayan abinci tun tashin farko mu raba ma al'umma mun yi wannan kaso na ɗaya mun yi kaso na biyu mun yi kaso na uku kuma cikin wannan azumi mun yi kaso na hudu duk wannan abin da muke mun siyo kayan abinci kuma mun yi tsari mai kyau ta yanda yake mun sa kwamiti mai karfi Gargashin kwamishinoni da gargashin ssg kala-kala kwamiti sannan mun tabbatar da cewa abubuwan da muka raba sun kai ƙasa wato mun fito da tsari mai kyau ta yadda yake abincin nan ya shiga ƙananan hukumomi 44 kuma ya shiga mazaɓu 484 mun tabbatar da cewa duk waɗanda suka cancanta a ba musamman talaka masu bukatar shi haka ba. gwamnan jihar kano abba kabir yusuf kenan a tattaunawar su da muhammad hafiz baballe to idan muka koma a kasar ghana kuma wani rahoton hasashen tattalin arzikin kasashen duniya na asusun ba da lamuni na duniya wato imf ya bayyana cewa kasar ta ghana ta fice daga cikin jerin kasashe goma mafi karfin tattalin arziki a nahiyar afirka na wannan shekara to sai dai kuma rahoton na imf ya yi hasashen haɓakar tattalin arzikin ƙasar da kashi 2.8 cikin 100 nan da ƙarshen shekarar nan ta 2024 daga accra ga rahoton wakilinmu idris abdullabako bako asusun lamunin da ya yi amfani da ma'aunin tattalin arzikin ƙasa wato gdp daga dala biliyan 373 zuwa dala biliyan 79 na ƙasashen gdp na ƙasar ghana a halin yanzu na kusan dala biliyan 75 ne wanda hakan ya sa ta kasance a ƙasa ta goma sha ɗaya mai ƙarfin tattalin arziki a afirka haka kuma imf a cikin rahoton ya yi hasashen cewa ghana za ta samu karuwar kashi 2.8 cikin 100 a tattalin arzikinta zuwa ƙarshen shekarar 2024 A cewar IMF, kasar Masar wacce ke kan gaba a shekarar 2023 ana sa ran za ta koma matsayi na biyu a bayan Afirka ta kudu, musamman saboda faduwar darajar kudin kasar. Najeriya wacce a da take kan gaba ta koma matsayi na hudu a bana saboda irin waɗannan dalilai. Dukkanin waɗannan ƙasashe biyu sun ga koma bayan tattalin arzikinsu sakamakon hauhawar farashin kayayyaki da kuma faduwar darajar kudadensu Yunus Salahuddin Wakwanju mai sharhi kan harkokin yau da kullum ya amince da hasashen IMF idan aka yi la'akari da mu'amalar asusun imf da kasar ghana imf waɗanda yake a yanzu halin da muke cikin ga muna karkashin su ne wurin neman kariya kan tattalin arzikinmu kuma yau na magan da kin ga duk sassa na tattalin arzikinmu na kasa baki daya imf na da representative wurin nan kamar mu ce kamar central bank mu ministry of finance da wasu strategic economic positions mu suna wurin nan suna sa ido kan yadda tattalin arzikinmu na kasa yake yau muna magan da kin ga tarihin mu duka baki daya na tattalin tattalin arziki abin da ya kama inflation abin da ya kama policy rate abin da ya kama debt to gdp da makamancin su haka wasu ababen da yake bayanan duka na hannu world bank sannan kuma imf hamza tijjani mai sharhi ne kan tattalin arzikin kasa da harkokin kuɗi ya ce lallai akwai alamun cewa karfin tattalin arzikin ghana zai sake dawowa kamar yadda imf ta ce wannan abu babu ne da yake na da ban mamaki ba ko da yake da su sun ba da lamunin sun nuna cewa bayan da ghana ta bukaci agaji a gunsu lura da lamari na alka alkalumman kasa ya nuna musu cewa gaskiya gwamnatin kasar ghana tana iya kokarinta ta ga cewa ta farfado da lamari na tattalin arziki kuma wannan idan muka mai da hankali za mu ga cewa lamari na yau yawan karin farashin kaya sai da ta haura sama da kaso hamsin to amma yau da muke maganan ga ya sauko kasa da talatin sannan kuma faduwan darajar cd bai faduwa kamar yadda wancan shekara yake yi to wannan duka alamoma ne da muke ganin cewa idan an yi dogaro kai za a iya samu wato lamari na tattalin arzikin kasar ghana zai kyau shin ko na mafita hamza tijjani ya ce bangarori da yake yana taimakawa na harkar tattalin arziki muna da bangarori kamar guda uku muna da bangare na noma sa'annan bangare na kere-kere sa'annan kuma bangare na abin da bature ke ce ma service to wannan duka abin da ya fi taimaka ma kasa ita ce bangare na noma musamman wannan gwamnati da yake ta shigo da wasu sare-sare masu kyau a shiri na planting for food and jobs sannan kuma one village one dam sannan kuma na biyu ya kamata gwamnatin nan ta iya kokarin ga cewa ta kawar da lamari na cin hanci da rashawa da almubazzaranci sannan kuma ita gwamnatin da kanta yawan mutane da ke aiki a ofishin gwamnati sun dara mutane dubu daya irin kudade da gwamnati take kashewa ya zamto an rage wa'annan kashe makudan kudade. Rahoton asusun IMF ta kara da cewa kasashen Afirka ta gudu, Masar, Algeria da Nigeria za su ci gaba da kasancewa kasashe hudu masu karfin tattalin arzikin Afirka har zuwa shekarar 2030. Idris Abdallah Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana. a gaida Idris Abdullah Bako. To kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, da kuma 31. A jamhuriyar Nijar ma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a ko da yaushe ake da ra'ayi za a iya ziyartar shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu sai a gyara zama domin jin shirin mu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da sake kasancewa da wani sabon shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yau shirin yanayi da muhalli zai yi nazari ne akan carbon financing chip yana aiki ne ta hanya biyu ko ya zama an yi amfani da wannan kudin na carbon finance wadda ake samo shi daga su waɗannan masana'antu din da kuma kasashe wajen haɓaka abin da ya shafi da dashe-dashe. illolin tsuntsaye jan baki ga muhalli illolin su kashe biyu na ko da suke kawa na kansu direct su za su yi abin ya zama illa wa muhalli ko kuma garin shigo dan adam ya ga yadda zai da su da kuma dalilin da suke haifar da matsalar karancin ruwa a wasu sassan duniya ɗan adam yana bukatar ruwa wanda ba ya da guba cikin shi ba ya da wani abu da ya gurbata shi to irin wannan ruwan shine ake magana ana ana karancin shi sunana aisha mu'azu yana iya yiwuwa mai sauraro ya kasance da shirin yanayi na makon da ya gabata inda shugaban hukumar da ke kula da tsabtar muhalli ta jihar Bauchi Dr. Ibrahim Kabir ya yi tsokaci a game da carbon finance wani tsari inda ake kimanta yawan carbon ɗin da kamfani ko kuma ƙasa take fitarwa sakamakon ayyukanta da kuɗi da zimmar sanya iyaka. Yau Dr. Ibrahim Kabir zai ɗora ne da bayanai akan carbon financing. shi kuma carbon financing shi ma daga baya ya biyo baya saboda an gano cewa duk da cewa an riga an sa wannan iyaka ana amfani da carbon credit din sannan kuma an bude kasuwa ta sai da carbon din wadda ake kasuwanci da ake kira carbon trading to sai a gane cewa bai wadatar ba akwai bukatan kuma su a samu wata dama da shi wannan adadin iskar ma da aka sake din a cikin muhalli a samu wani tsari da shi kuma zai na ɗauke ta misali yanzu a bishiyoyi ko daji ga baki ɗaya ko tsirrai ga baki ɗaya in aka ɗauke su daga cin abin da suke taimakawa a muhalli shine suna haɗiye wannan ita wannan iskar gas ta carbon wadda muke kiran abun carbon sequestration suna zuƙan shi wannan carbon ɗin to sai aka ba da dama yanzu akwai tsarin da su kamfanin nika din da ƙasashe duka za su yi amfani da kuɗi kuma a su bayar a tsare-tsare na da bishiya da haɓaka gandun daji wadda, kuma abin da suka riga suka fitar dinnan na, iskar gas shi ma ba zai tabbata a cikin muhalli ya yi illa fiye da yadda ake tsammani ba to sai aka samu cewa akwai carbon financing shi carbon financing yana aiki ne ta hanya biyu ko ya zama an yi amfani da wannan kuɗin na carbon finance kenan wadda ake samo shi daga su waɗannan masana'antu ɗin da kuma ƙasashe wajen haɓaka abin da ya shafi da dashe-dashe wadda kamar yadda na faɗa na bishiyoyi da duk tsirrai da ka iya zuƙar wannan iskar kabon ta fitar da shi a muhalli ko kuma ya zama an samu wata hanya na yin amfani da wasu dabarbaru na rage watsa iskan ah, carbon ɗin a cikin muhalli a wani bangaren kuma gwamnatin jihar Bauchin Najeriya ta ware naira miliyan 45 da zimmar yaƙi da tsuntsayen da aka fi sani da jambaki wato killer da turanci masu ɓarnata tsirrai. Malam Iliyasu Aliyu Gitar shine mai baiwa gwamnan jihar Bauchi shawari akan al'amuran noma kuma ya yi bayani a game da ilolin waɗannan tsuntsaye ga muhalli. gaskiya jan jambaki tsuntsaye ne wadda ba wuri ɗaya suke zama ba amma akwai inda duk shekara sukan je su sa kwai su fafe su haifi 'ya'yansu kuma ba sa tafiya kaɗan nufina in za su yi tafiyan nan za ka samu a lokaci guda za a iya samun miliyan biyar ko sama da haka kuma ba ƙasa suke kwana ba kan bishiyoyi suke kwana su yi gidajensu su sa kwai su fafe to kagan an ce maka miliyan biyar sun je sun fafe ko da aurensu irin na dan adam ne mata hudu namiji daya aka samu za su sake samun daya bisa biyar ɗinsu kaga abin miliyan biyar sun zama miliyan shida a fafa ɗaya kawai to kaga suna da yawa kuma ka san ba abin da Allah ya halitta da baya cin abinci kuma bare in ka sa kwai ɗin nan gaskiya tsuntsaye ne da kaga wannan jan bakin ba karamin yawa suke da shi ba tunda kuma suna cin abinci kuma ba noma suke ba dole za su ci abin da ba nasu ba wannan ya kai mu ga nuna cewa suna iya ta'adi kenan wa manoma to ya illar su yake ga muhalli su wayannan tsuntsayen illolin su kashe biyu na ko da suke kawa na kansu direct su za su yi abin ya zama illa wa muhalli ko kuma garin shigowan ɗan adam ya ga yadda zai da su ya yi illa wa muhalli fiye da yadda su suka yi so shi yasa suka zama abin damuwa illa na farko da suke yi shine suna da yawa kuma gidan nan da ganyen ciyawa ko na abinci suke yi so duk inda suka je za su yayyaga ganye saboda yin gidan da za su sakon nan so duk inda waɗannan suka yaga ganye kuma ka san komai jejin za su yaga abin da ke wurin sai a bar jejin da da jeji ne ya zama na ya zama a waje kuma ka san illan kaman ka je ka ciccire ganyen da ke cikin bishiya kaga ka mai da kaman ba bishiyan ne wasu bishiyan zai kai ga mutuwansu wasu zai sa ga lalacewansu kuma ya fidda wurin fili wannan illa ne ga muhalli bangare na biyu shine ainihin abincinsu 'ya'yan ciyayi ne so kaga duk wani ciyawa ko mai amfanin sa mai ko dan adam inda suka cinye wannan 'ya'yan, it means ba zai zuba yaya a kasa ba bare wani ya tsira an rasa wannan ciyawan kenan ko kuma an raga yawan so duk taimakawa da yake wa muhalli wannan ciyawan taimakon ya ragu so kaga illa ya shigo ciki wannan ɗaya daga cikin direct illolin su kenan kuma inda ba isasshen 'ya'yan ciyayi to sukan shiga su ci abin da aka noma shi kuma injiniya burhanuddin abbas mashi kwararre a fannin tsarin gine-gine wato civil injiniya ya yi tsokaci ne akan dalilan da ke janyo karancin ruwa shi dai ruwa ba ka da yadda za ka ka same shi da kyau sai an haƙo shi kuma sai an bi hanyoyin da za a haƙo shi a samo shi yadda ya kamata sai kuma an tace shi an gyara shi da mhm. wannan aikin injiniya ne zai amfani da karatun da ya yi a fannin ruwa don shi civil engineer ya kunshi abubuwa da yawa ya kunshi fannin gine-gine fannin hanyoyi fannin duk wani abu shi yasa idan ka kai shekara karshe a makaranta sai ka yi specializing a kan fanni daya a wani fanni guda eh saboda suna da yawa to ni sai na koma fannin ruwa wanda ya shafi ayyukan dam haka wanda za a tara ruwa a gyara shi ana iya aiki da shi wajen ayyukan noma nan da ruwan da ake sha ma wanda ke shiga gari duka zaka ji ana cewa ana karancin ruwa amma kuma idan ka bi tushe na duniya ruwa hmm. shine kaso kusan saba'in gaskiya ne wannan shi ruwa akwai shi amma ba kowane irin ruwa ba ne. dan adam zai yi amfani da shi dan adam yana bukatar ruwa wanda ba ya da guba cikin shi ba ya da wani abu da ya gurɓata shi wanda za ka iya sha ka yi amfani ka dafa abinci ka yi wanka ka samu to irin wannan ruwan shine ake magana ana ana karancin shi saboda kamar da yadda kuka san kamar najeriya akwai matsalar ƙididdiga a ƙididdige yawan mutane da kuma sanin abin da suke bukata wanda shin an zo wajen fitar da waɗannan abubuwan da za su tace ruwan da sauran sauransu da kuma irin wannan ayyukan da za a yi na dam da sauransu za a san menene ya kamata mutane suke bukata gaba daya da rashin wannan da kuma dai abubuwa da ya matsaloli da ya suke kawo wannan sai ya zamana amma saboda an daɗe wannan projection din da aka yi an wuce shi saboda haka ba za a samu ainihin yawan abin ruwa na ake nema wanda zai da suke bukata wanda za su yi amfani da shi to mm. kun ga wannan zai kawo matsalan karancin ruwan saboda population yana karuwa kila an ce an yi provision na mutum miliyan uku za su yi amfani da ruwa an samu mutum miliyan goma ya za a yi ruwa ya masu mai sauraro abinda lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon amma idan aka tara da shirin zuwa makon gobe za mu dora daga inda muka tsaya a yau yanzu a madadin bakin namu dr ibrahim kabir Malam Iliya Aliyu gitar da injiniya Burhanuddin Abbas Mashi da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Abdulwahab Muhammad da Julie Leathers Gresham da su ta mana sauti ni Aisha Ma'azu nake muku fatan alkhairi. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaici. shugaban amurka joe biden da shugabannin wasu ƙasashe goma sha bakwai sun buƙaci ƙungiyar hamas ta amince da yarjejeniyar shirin tsagaita wuta da isra'ila tare da sakin mutanen da ta garkuwa da su cikin gaggawa. Sanarwar da fadar White House ta fitar a yau Alhamis ta ce yarjejeniyar za ta kawo tsagaita wuta nan da nan a Gaza, wanda zai kawo sauƙin kai ƙarin taimakon agajin jin kai da zai kai ga duk faɗin Gaza, da kuma kawo ƙarshen tashin hankalin. Sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ya jaddada wajibtin ci gaba da alaƙa tsakanin Amurka da China yayin ganawarsa ta farko a hukumance a birnin Shanghai. A safiyar yau Alhamis, Blinken ya tattauna da Chen Jinin, sakataren jam'iyyar Kwaminis ta ƙasar China na birnin Shanghai. Akalla fursunoni 118 ne suka tsere daga gidan yari bayan ruwan sama kamar da bakin kwarya a daren jiya Laraba wanda ya lalata ginin da ke Sileja kusa da babban birnin tarayyar Najeriya kamar yadda kakakin hukumar kula da gidan yarin ya bayyana. An ɗauki sa'o'i da dama ana ruwan saman kamar da bakin kwarya. inda ya sanadiyar rushe wasu sassan gidan yarin da suka hada da katanga da gine-ginen da ke kewaye kamar yadda kakakin gidan yarin adamu duza ya sanar a yau alhamis ta masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sababbin shirye-shirye yanzu a madadin zara aminu fage da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da kuma injiniyan mu na yanzu Mr. Nelson. Ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'asalam.